Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa suna na su da Ahmad keke yan uwa ina muku fata alkhairi yan uwa da mu na yau shine na kama na wannan application guda biyu masu matuƙar amfani wanda ya kamata a ce dukkan mu mun download din su sannan mu aje su a cikin wayar mu application na farko shine amfanin sa so dama za ga masu bibiyar mu dare da rana za ga kowane lokaci na daura video a YouTube kuma kaga video kuma kaga notification din video kana so ka kalla to a lokacin za ka kana da aiki kuma kana tafiya kuma kana wani abin baka da lokacin kalla wannan bidiyon kuma wannan bidiyo yana da matukar muhimmanci a gare ka ko da ba ce a channel ita ba duk wani bidiyo da yake a YouTube idan kana buƙatar kalla za ga wani lokacin ba lalle ka samu lokacin kalla ba sannan kuma sai wani lokacin idan ka dawo kana so kalli bidiyon sai ka nemi bidiyon ka rasa ko da ce ka shigo cikin asalin channel din da ga ɗora wannan bidiyon to za ga ga wannan bidiyon ba saboda yawan bidiyon da yake a cikin wannan channel din to za ga ko da a ce ba ba a YouTube ba ko da Instagram ne ko Facebook ko kuma wani waje da yake kallon bidiyo to za ga inda ya kalli wannan link din ko kuma ga wannan bidiyon kuma kana so ka koma kallon wannan bidiyon idan baka ajiye shi a cikin wayar ka ba za ka kara sai da zaka ga wannan link din wannan bidiyon sa na kalle shi wani application ne zai baka dama kana ajiye dukkan wani link na bidiyo ba tare ka sha wahala ba da zarar ka ga bidiyon zaka iya shiga kai kai share din link din ka ajiye shi a cikin bidiyo shi wannan application na amfanin sa kenan zai baka dama dukkan wani link ko kuma dukkan wani bidiyo da ka kalla kawai tura shi zaka zuwa application din kana tura shi ne application din zai ajiye wannan link din yana ajiye wato kowane lokaci zaka iya shiga cikin application din zaka jerin dukkan wani bidiyo ko kuma link da ka tura cikin wannan application application din ba tare da application yana da hayaniya da yawa ba kaga wani lokacin application yana da wani hayaniya da yawa to shi wani application din kawai aikin sa kenan ka shiya ka tura masa wani bidiyo kuma wani link ya ajiye ma ba daga baya idan kana so ka kalla zaka shiga bayan ka shiga zaka ga wannan bidiyon ko kuma zaka ga dukkan wani abu da ka ajiye a cikin application din na application ne ne ma kaina yana matukar taimaka min saboda ina so dan ina so in kallo wani bidiyo zaka na rasa ya zan yi saboda akwai channel da yawa wanda kai subscribing sannan kuma akwai page da yawa da yake bibiya a Facebook ma kaga wani bidiyon kuma kana da aiki ko kuma kuma tafiya da zarar ka tura shi cikin application shi wani application zai ajiye ma duk lokacin da yake bukata ka iya koma cikin application din kawai sai kalli wannan bidiyon da ka tura shi ba tare ka wani ya wahala ba ga application na biyu shine so dama za ga wani lokacin wayoyin mu suna samun matsala don amfani da netba netba shine abubuwan da yake danna muke danna mu koma baya ko kuma mu koma home ko mu minimize waɗannan abubuwan guda uku na kasa kenan da za ga wani lokacin wayar ka ta samu matsala kuma wayar wani abu ka ta samu matsala ta fashe kuma abin ya daina aiki za ka rasa ya za ka wani application ne zai taimaka taimaka ma ko da a ce naka da na aiki zaka ci gaba da amfani da naka kuma na wannan application din zai fito ma da net ba wanda ka rinka amfani da shi wannan application din guda biyu suna da matuƙar amfani ya kamata a ce mun mallake su a cikin wayan mu kuma ajiye su in case saboda wani lokaci saboda haka ku biyo bidiyon tun daga farko a ƙarshe kafin mu ci gaba da sun muna rukun duk wanda bai mana subscribe ba to mana alama subscribe sannan kai mana like sannan ka tura abokananka duka inda suke chatting WhatsApp Facebook Instagram Telegram Twitter nagode da farko na aje muku link din application din a wajen description da wajen comment kamar yadda na sha faɗa muku ba link din application na kira jiya ba na aje link din Telegram dina ne cikin nan in ka taba ka shiga cikin Telegram din za ga link din na kuma ko da a ce ka shiga cikin channel din ta Telegram dan ka ka duba ba ga link din ba kai tambaya ina link ne yake insha Allah ne kuma lokaci daya zan turo ma na link din yanzu misali ko da a ce misali ka duba cikin wannan description na bayan link din channel din baya ka shiga cikin telegram ɗinka bayan ka shiga cikin telegram za ka yi sacin din channel mai suna keke tacto bayan ka yi chatting din ta kamar da kuke gani za ganta a nan bayan sai ka taba bayan ka taba sai ka join din channel din za ga dukkan waɗansu bidiyo da link a cikin nan nake ajiyewa mafi yawanci akwai mutane da yawa wanda suke bibiya sannan kuma suke a cikin wannan channel din saboda haka kai ma sai ka garza ka shiga cikin wannan channel din to misali bayan ka ɗauko application din kamar da kuke gani ga application nan guda biyu farko ga ɗayan application din wanda zai baka dama ka ajiye dukkan wani link din bidiyo da yake bukata ka amfani da shi amma daga youtube ka dauko shi ko kuma daga facebook ko instagram ko kuma wani waje wanda ga wani bidiyo wanda ya birge ka sannan kuma baka da lokacin da aka kalli wannan bidiyon inda kai shine bayan ka kai da loan application ɗin kawai sai ka tawa sai ka bude application ɗin kamar haka zaka buɗe application ɗin normal kamar da ake buɗe application bayan nan kamar da kuke gani a nan shikenan ka riga ka buɗe application wanda aka yanzu misali idan ka kalli bidiyo a cikin youtube kana so ka ajiye shi a cikin nan ko kuma a facebook ko instagram ko za je directly cikin youtube din misali kawai kana aiki kaga wani bidiyo ya faɗo ma kawai idan ka bude bidiyon kamar haka zaka share din bidiyon normally zaka taba bidiyon ka bude haka bayan ka bude zaka wajen share din nan to sai ka taba wajen share din ka taba wajen share din anan sai ka nemo application din na wanda yake aji dukkan wani link ko kuma bidiyo wanda yake so ka kalla daga baya to anan ga suna application din ko in ce ga application da muka dauko sai ka taba bayan ka taba kamar nan kuke gani sai ka jira application din zai baka dama ka aji wannan link din a wajen anan saboda farkon amfani da application din shi yasa ya bude mu haka sai ya bude mu haka kawai wannan abin zaka danne sai ka jahin sama kana jahin sama kenan ya riga ya fita sannan zai baka dama ko in ce zai ajiye ma wannan link din a cikin wayar ka kamar yadda kuke gani gashi na hanyar ajiye a cikin wannan application din dukkan wani link da ka gani a cikin YouTube ko kuma a cikin Instagram ko Facebook ko sharing ɗinsa za ka iya zuwa wannan application wanda muka ɗauko ko in ce wanda muka yi wanda nake muku bayani wanda ka ɗauko a cikin wayar ka kenan yadda muka yi wannan application din ko kamar yadda muka yi wannan bidiyo duk wani bidiyo da ka gani a cikin nan YouTube ko kuma a cikin Telegram ko kuma a cikin Instagram za ka buɗe bidiyon haka bayan ka buɗe za ka ga wajen sharing bayan ka ga wajen sharing kawai sai ka taba sai suka nemo wannan application din sai suka taba application din kana taba application din lokaci ɗaya kawai za ga ya ajiye ma wannan link din a cikin wannan application din kamar yadda muke gani to da zarar kana so ka kalli wannan bidiyon ba ta ka koma cikin YouTube ba ko kuma Instagram din ko kuma Facebook din kawai za ka shigo cikin wannan application wannan ka dauko kawai za ka jerin dukkan wani link da ka save din shi a cikin nan nan za ka bude wannan bidiyon sannan za ka kalle shi tsanake ko da a ce wancan lokacin ba da wannan lokacin kallon bidiyo za ka wannan application yana da matuƙar amfani ya kamata a ce ka mallake shi a cikin wayarka sannan application na biyu shine gashi nan wanda zai baka dama ka fito ma da dukkan wannan tuba cikin wayar ka ko da a ce wayar ka ta samu matsala ko kuma wayar abokin ka wani misali abin da ka ya dauko shi a cikin wayar ka in case ko da a ce wani lokacin da ka iya amfani kuma ka iya samun matsala na natuba din ka kuma na wani abokin ka haka shi ma sai ka dauko application din sai ka bude application din kamar haka bayan ka bude application din kamar haka kawai ka ga let's do it na ka taba za zaka allow app to draw over other app din shi ma nan sai ka taba wannan ka taba zin noma nan bayan sai kunna gurin nan ka kunna gurin nan sai koma cikin application application din bayan ka koma cikin application na nan sai ka taba bayan nan za ga go to accessibility service din nan sai ka taba wajen in ka taba sai ka nemo application na nan sai ka kunna shi nan za ga hinnet ba apps nan to sai ka taba in ka taba sai ka kunna gurin nan bayan ka kunna za ga okay to sai ka taba okay nan sai ka sa security din wayar ka nan security wayar da ka sa wannan application din nan sai koma cikin application din bayan ka koma cikin application din za ga go to finish screen din nan sai ka taba nan za ga i got it din nan sai ka taba shi ba shi kenan wannan network din ya riga ya sauka a cikin wayar ka normal directly za ka amfani ne za ya kake so na bar ya fito ma idan kana so ka canja shi mai kala kala ko kuma ka sa shi mai kala daban-daban da ke bukata anan za ka ta shi anan inda kuke gani anan kasa za ga wani kala kala ya fito ma saboda ni asali ina net bar din shi yasa ya nuno mu anan amma anan za ka iya saita shi dukkan wani abu da yake bukata za ka ta net bar din yadda kake so kai amfani da shi application din baka sai na da amfani ba sai net bar din ka ya samu matsala ko wani abokin ka samu da ga suna samun irin wannan matsala amma da zarar ka samu wannan application din zai taimaka ma kwarai in case ko da a ce na wayar abokin ka ko kuma na wayar ka samu matsala saboda haka waɗannan application suna da matuƙar amfani ya kamata a ce mun ajiye su a cikin wayar mu sannan mun yi amfani da su saboda haka kada ku manta taɓa mana alamar subscribe sannan kuma da like sannan kuma da share nagode